warahmatullahi الله godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga kayyar halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai wadanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barka mu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wadda ta dace da uku ga watan takwas miladiya 2025 Allah ya sake kaddara haɗuwan mu a masallaci na masjid Bilal bin Rabah a nan e jihar garin inda muka saba haduwa a irin wannan rana irin wannan lokaci domin karatu cikin littafin al'aqida al-tahawiyya wallafawar abu ja'far al-tahawi wanda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kai shekara ta mishi muna karanta tare da ta'liqin babban malami al-muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani wanda ya rasu ya shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin allah maɗaukakin sarki ya shiga ya gafarta mishi a zaman da ta gabata mun tsaya a ƙarshen fakara ta casa'in da biyu inda malami magana ya ƙara magana kan abin da ya shafi amsa addu'a da kuma siffofi manya-manya daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki guda biyu wanda al-mu'attila na daga cikin al-ashadira da sauransu suke musanta, za mu ci gaba fakara ta casa'in da uku insha Allah malai ce wa yuhibbu ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la nufriqu fi hubbi ahadin minhum ke daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jama'a wadda ta bambanta da shi da sauran aqali shi shine wa Hibbu ashaba rasulillah mu muna son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala nufrida fi hubbi ahadin minhum kuma ba ma wuce iyaka wajen son wani daga cikinsu muna son su mana muna ije kowa a matsayinsa da Allah ya ma kan ba ma wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kambamawa da ta wuce matsayin shi a wajen Allah daidai da Allah ya bayyana ma malam bane ce ai da na tajawazu hadda fi hubbi ahadin minhum ai ma'ana ba ma wuce iyaka wajen son wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nad'i lahum al'asama balle mu yi iddi'ai muriya cewa ga wani daga cikin sahabbai wanda ma'asumi ne baya laifi ba ma wannan dukansu mutane ne dukansu 'yan adam ne mun yarda fadin manzon Allah sallallahu alaihi kullu bani adam khata cewa kowane dan adam mai kuskure ne mun yarda cewa sahabbai ma suna ciki wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu yin kuskure su yi waɗanda suka yi za su tuba mun yadda cewa sahabbai ma suna ciki saka ba wani wanda da cikin sahabbai da muke riya cewa yana da isma cewa baya sa'a ma Allah baya kuskure yace kama ta qulu shi'a fi ali radiyallahu anhu wa ghayrihi uh, min a'immatihi Kama yadda ba ma faɗa kamar yadda shi'a suke faɗa game da sai da ali radiyallahu anhu da waninsa daga cikin a'imma don daga cikin su, guda goma sha biyu waɗanda suka ba su matsayin Allah za ka iya faɗan haka to sun ba su duk wani abu da Allah ke yi sun ce waɗannan limaman za su yi babu wasu siffa da ba su siffanta waɗannan limaman da su insha Allah mun karkare Allah ba mu damu karkare magana akan sahabbai da malamin kawo Ba mu karanta kaɗan daga cikin abin da suka fara a cikin wasu daga cikin littafansu insha Allah to mu ahlus sunna sama da sahabbai ba irin wannan bane ba irin wannan bane malam fahu ya ce wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma ba ma baran-baran daga wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masoyan ne ba mu kebance wani ne muke tare da shi ban da wani ba malaji aika ma fa'alatin rafiza mana mu ba ma yin kaman yadda rafizawa suke yi rafizawa su ne shi'a na wannan zamani su ake rafiza duk da ba sa so a kira su da rafiza amma suna yadda a kira su da shi'a sau da shi kalman shi'a din wani wata rumfa ce wacce akwai mutanen kirki a ƙarƙashinta akwai na banza na banza su ne rafiza to sai suka so a kira su da shi'a din sau da su wofantar da kwakwalen mutane a ɗauka hadda wa'incan amma su waɗannan rafiza ya ce fa'in da su a wajen rafizawa suna da wata ƙa'ida suna cewa la wala'a illa bibara la wala'a illa bibara mana babu soyayya sai tare da barrantawa sai tare da yin barambar me suke nufi ai la ya tawalla ahlal baiti hatta ya tabarra min abi bakr wa umar radiyallahu anhuma ma'anar magana ke mana babu wani wanda zai so iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har sai ya barranta kansa daga abubakar da umar wannan ka'idar su ce shi ake shi la wala'a illa bi an gane babu soyayya sai da baran baran mana in dai har za ka so ahalul bait to dole ka ƙi abubakar da umar amma in dai za ka so abubakar da umar to sai dai zama to kai makin ahalul bait su haka ka'idan su take to mu ahlus suna ba mu wannan la'ana ta tabarra'u min ahadin min ashabi rasulillah ba ma barranta kanmu da kowa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaki wa ahlus sunnati shaykh albani yake yace amma su ahlus sunna yuwalunahum jami'an suna son sahabbai gaba ɗayan su wayunzilunahum manazilahum kuma suna ije sahabbai ne a matsayin su kowa suna ije shi ne a matsayin da ya dace da shi a ah? وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها سنا إذا صحبين أما طيّن سدسك تنشنتا بالعدل والإنصاف دا آدلتي دين ديداتي الإنصاف شوى معناه شيني آدلتي أنقالي سنا إذا سو أما طيّن سديداتي دا آدلتي لا بالهوى والتعصب ba suna su ahlus sunna ba suna masahabbai matsayi bane da san zuciya da kuma bangaranci a'a da adalci ne da kuma yin abin da ya dace babu bangaranci babu san zuciya an gane ku haka sahabbai ahlus sunna suke yi da sahabbai sai malam tsaho yake cewa wa nubabidu man yubabiduhum mu ahlus sunna muna kin duk wanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi duk wanda yake kin sahabban manzon Allah muna kin shi wannan kaida ce kaida ce wa bi ghairi alkhair yadhkuruhum muna kin duk wanda yake ambatan sahabban manzon Allah da wani abu wanda ba alkhairi mu ahlus sunna muna kin shi wala nadhkuruhum illa bi khairin mu ba ma ambatan sahabbai sai da abin da ya zama alkhairi wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun a gurin mu ahlus sunna san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama addini ne san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imani ne san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine kyautatawa wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafirci ne munafunci ne kuma wuce iyaka ne wuce gona da iri an gane ku wannan shi ne ita ce fakara ta tafadin da uku wala ya faɗi aqidan ahlus sunna game da sahabbai gaba abin tambaya a nan shine suwaye sahabbai wane ne ya cancanci sunan ya cancanci a kira shi da sahabi malam ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya jikin shi gafarta mishi ibn hajar ya rasu hijira shekara 852 shekara 852 ya rubuta littafi ya samu suna al-isaba fi tamyiz as-sahaba al-isaba fi tamyiz sahaba ibn hajar sananne ne ga duk wani mai karatu ko don ya karanta bulugul maram ya karanta littafin ibn hajar ko kuma shine sharhin sahih bukhari wanda malamin musulunci suke cewa ba taɓa yin wani sharhi irin shi wadda daga baya wasu malamai ban an ce su yi sharhin sai bukari sai ce wala hijrata ba'da al-fath an san suke ba waje sai ai bayan fatu maka ba hijira kuma daga maka kama kun ga sun fatu din littafin sharhin sai bukari ibn hadis da sun littafi shine fathul bari fi sharh sahih al-bukhari an gane ibn hajar al-asqalani a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba yayi bayanin wa ake kira da sahabi yayi bayanin ma'ana wane ne sahabi a wajen malaman usulul fiqh saka yayi bayanin wane ne sahabi a wajen malaman ulama'ul hadith ahlul hadith yace as-sahabi 'inda ulama'il usul shi sahabi a wajen malaman usulul fiqh sun suka ce sahabi suka ce huwa man qalat mujalasatuhu lahu ala tariqi taba ala tariqi tabi lahu wal akhdh anhu amma man qalat bidun qasd al-ittiba' aw lam taqill kalwafidin fala malaman usulul fiqh suke cewa in aka ce sahabi shine wanda zamansa ya tsawaita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zo zaman ne da ya zo ya koyi karatu a wajen manzan Allah a matsayin yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi an fahimta ku su ba da malaman usul ba sa lissafa alwafidi waɗanda suke zuwa da ƙauyuka ko su zo ganin annabi su juya da waɗanda kawai annabi suka gan shi akan abun hawa a aikin haji ko na mai kama da wannan ba sa lissafa su a ciki an fahimta ku su ba sa lissafa su a ciki wannan shine abin da abul husayn ya fada a cikin al-mu'tali ah, a wajen malaman hadisi suka ce a wannan ba su bane sahabbai ha ba su bane sahabbai suke cewa aka ce sahabi shine kullu man rawa anhu hadisan aw kalimatan wa yatawassa'una hatta yu'adduna man ra'ahu ru'yatan min as-sahabati وهذا لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل من رآه حكم الصحابة malaman hadisi suka ce a duk wani wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi ko bai gan shi ba bai iya ganin shi ba kila saboda makanta amma ya ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunni shi ba wani ya mishi annabi ya ce ba shi lokacin da annabi yake faɗa yana ji kuma yana da imani kuma ya mutu a mumuni to sahabi ne sunan sahabi an fahimta ku sunan shi wa sahabi wanda ne kuma ta'arifi ya zama wanda ya zama rajih wanda malamai suka rinjaya a duka ta'arifa ɗin guda biyu da na malaman usul da wannan duka muka lura za ga munafakai ba su a ciki ko ba ga wani da malaman usul sun ce mutum ya zauna da annabi sallallahu da yana mai imani da shi da nufin ya zo ya bi shi kuma ya koyi karatu ko ba ka ba wannan ma aka faɗa ya zama so ya ji kuma ya isar kuma yana mai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga munafiki kuma bai imani da manzan Allah ko yayi Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina ba masu imani kaga ba su aji kaga ba su kirga su Abdullahi bin Ubay bin Salul alkin sahabbai ba an fahimta ku da shi da ire-iren su wanda ya tabbata cewa munafiqai an gani shi yasa Imam Suyuti a cikin Tadribur Rawi yake cewa ba sharaɗi ba ne a ce dole sai mutum ya balaga kafin su yi samu matsayin sahabiya Matuƙar ya kai sinnu tamyiz ya kai ya iya gane wani shine wani kuma ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi sahabi an fahimta ku to waɗannan sune sahabbai to duk wanda yake da wannan darajar to shine malam abu jafar al-fahawi yake magana a kai babban malamin musulunci imam al-ajuri al-imam abubakar muhammad bin hussein al-ajuri wadda ya rasu hijira shekara 360 Allah maɗaukakin sarki ya ji kai shiga farta mishi ya yi littafi ya samu littafin suna a shari'a da sunan tafin الشريعة na imam al'ajuri a cikin littafin ya yi babi yake babu zikiri fabli da ni'in sahabati rabiyallahu ta'ala anhu ya kulla babi yake wannan babi ne da zai ambaci falalan sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam gaba ɗayansu yake jami'in sahabati shi ma ne da yake babu zikiri fadli sahabati bai sa jami'i ba wani zai iya tawo ya ce kaga ayan banda wannan banda wannan banda wani a ce ce babu zikiri fadli jami'i sahabati babu da zai ambaci falalan sahabbai gaba daya imam bukhari a cikin sahih bukhari yayi kitabu fada'il sahaba ha kitabu fada'ilus sahaba daga cikin babukan littafin bayan yayi magana akan falalan sahabbai gabara sai babu fadli Abi Bakar babu fadli Umar babu fadli Ali babu fadli Uthman ya jero su ɗaya bayan ɗaya kuma ya babu fadlil asharatil mubashirin bil janna kowani imam muslim shi ma cikin sahih muslim shi ma kitabu fada'il sahaba ha shi ma yi bawo fadli abubakar bawo fadli umar bawo fadli haka ya jero su ɗaya bayan ɗaya da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam al-ajuri ya kawo hadisai da yawa amma kafin nan a ƙa'idar istiglali ana gabatar da ayon alkur'ani kafin hadisai a cikin alkur'ani mai girma imam ibn abil izzi al-hanafi a cikin sharhin wannan littafin ya kawo su daga cikin ayoyin da suke magana akan falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko aya ta 100 cif cikin suratul tauba Allah yake was al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يتي ودن دسكير جيجينيا نفرق فرقنا daga muhajirai da al'ansar da waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah ke sun yarda da Allah Allah ma ya yarda da su aka ko anan aka tsaya a sabai sun Allah ne sai sun yadda da Allah kaga Allah ne Allah yana ba da shaidan abin da ke zuciyarsu kenan ko haka bane Allah ke radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah to sai Allah bai tsaya a nan ce wa adda lahum jannatin kuma Allah ya tanadar musu aljanna wadda tajri min tajri tahtaha al-anhar wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna in suka shiga aljannan khalidina fiha abadan za su dawwama a gidan aljannan har abada sai Allah ce zalika al-fawzul azim wannan rabo ne mai girma ji Allah madaukakin sarki an gane kaga Allah madaukakin sarki ya tattara da al-muhajirun da al-ansar gaba da ya tabbatar cewa sun yarda da Allah kuma shi ma ya ya yarda da shi aya ta biyu da malaikaci ita ce aya ta tara cikin sautin fashi Allah ce Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yamtahuna fadlan min rabbihim wa ridwana ko yamtahuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujudi ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أولا آية الله مدوك كنسلك يا أنبتي صحبا من الله صلى الله عليه وسلم يا أنبتي من الله محمد رسول الله shi dai muhammadu dai manzan Allah ne bayan ayar da ta zo kafin nan wannan ayan ciko ne na ayan da ta zo kafin nan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah ta shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya liyuhirahu ala addini kulli so da ya ɗaukaka wannan addinin da shiryan akan duk wani addini wanda ba shi ba Allah ce wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama mai shaida ga wannan manzan to kama an tambayi Allah wane ne manzan shine ce Muhammadur Rasulullah manzan shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladina ma'ahu waɗanda suke tare da wannan manzan ashidda'u 'alal kuffari suna da tsanani akan kafirai ruhama'u bainahum suna da tausayawa da jin kai a tsakaninsu ha ruhama'u bainahum Allah ke tarahum ruk'an sujjadan zan suna masu yawan ruku'u da sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan suna neman falala daga ubangijinsu kuma suna neman yardan ubangijinsu kaga wannan ma Allah madaukakin sarki ya baka shaidan zuciyarsu tarahum ruk'an sujjadan za ga suna yawan ruku'u suna yawan sujjada suna yi danwa Allah ce yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan suna yi ne dan neman yaddan ubangijin su ba dan kaiwa fadlan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan suna yi ne dan neman yaddan Allah Allah suke so ya biya su ba wani ba shi Allah ce simahum fi wujuhihim min athari sujud suna da alamu a kusa fusakunsu akwai asar akwai alama na sujada in ka gan za ga hasken sujada a fuskansu Allah ke wannan siffan da muka faɗa muku na manzan Allah da sahabban sannan ba fa'a nan ba zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injil Allah ke a tawra ma mun faɗa musu siffofin sahabban manzan Allah a injila ma mun faɗi siffofin sahabban manzan Allah ka zar'in kaman wani shuki ne An afrada shata'ahu ya fitar da kansa fa'azarahu sai ya ƙarfafe shi fastagular sai ya kauri wasawa ya daidaita ya tabbata ala suƙi a tushensa yu'jibu zurra yadda zai rinka ba manoma sha'awa zai rinka ba su sha'awa Yadda manomi ya shuki ya fito ya ga ya tabbata ko iska ya zo baya kwantar da shi irin daɗin da yake jin nan Allah ya ke haka masu imani suke ji in sun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi amma kuma li bihi mun kuffa. Allah ke yayi su da wannan siffan ne so da kafare su rinka jin haushin su ko mu gani ba yanzu wanda ke jin haushin sahabbai ya zo me kafiri Allah ya ce yayi su da wannan siffan ne tabbatattu fastawa ala suqihi suka tabbata a tushen su Allah ya ce ya haka ne li bihi mun kuffa so da kafare su rinka jin haushin su sai Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai daga sahabban nan Allah musu alƙawarin wani irin wani wata irin gafara da kuma wani irin lada mai girman gaske inji Allah madaukakin sarki kaga wannan ayan ya ƙara bayyana mana suwaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siffofinsu da ɗabi'an waɗanda suke son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai sake kawo aya ta 17 18 cikin suratul fath har ila yau Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا التي لقد رضي الله حقيقة تبت ألا يا يرجع anil na ya yarda da waɗannan mumunan iz yubayi'unaka tahta ash-shajara a lokacin da suke maka mubaya a karkashin wannan bishiyar so da karkace a to ai sun yi nasarai ne kila eh, Allah maɗaukakin sarki ya kau da kai ne game da munafuncin da ke zuciyarsu Allah ke fa'alima ma fi Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu to ka duba ayoyin kowanne Allah yana ba Allah ba yana tsarkake sahabbai physical tsarkakewa ne kadai ba a sai Allah ya sake bada shaidar abin da ke zuciyarsu laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajarati allati fa'alima ma fi qulubihim kuma Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala as-sakinata 'alayhim sai Allah ya saukar musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba kuma Allah sai biya su da budi na nan kusa maluma suka ce budin da Allah ya musu shine buda Khaibar da aka musu sai zamanan ba su samu sun yi umran ba ba su shiga garin makan ba a shekaran sai Allah ya ba su ganima a Khaibar suka samu ganima babu yaki wanda tarihi ne sahabbai ba taba samun dukiya kaman yakin Khaibar to ga muhalli shayi anan ma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ya yadda da su kuma ya tsarkake su ciki da waje mala sake kawo aya ta 72 cikin suratul anfal aya ta 72 cikin suratul anfal Allah madaukakin sarki ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم auliya uba Allah yake innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu Allah yake fi sabilillah yake sun yi ne dan neman yardan Allah kaga nan ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zuciyarsu suna nufin wane ne Allah ne Allah madaukakin sarki ce wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba, da waɗanda suka karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle waɗannan sune sashin su majibin lamarin sashi ne suna son junan su inji Allah madaukakin Mali malai sashi kawo aya ta goma cikin suratul hadid Allah التي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ثلاثمي وكلا وعد الله الحسنى والله ما تعملون خبير Allah ke ba za su taɓa zama daidai ba waɗanda suka ciyar suka ba da dukiyarsu kafin a yi kafin sulhu biya. ba za su taɓa zama daidai da wanda su kuma basu yi ba sai bayan wannan lokacin Allah ce waɗanda suka ciyar da dukiyar suka taimaki addini kafin wannan lokacin su suka fi girman daraja da girman lada a wajen Allah amma kuma kullum wa'ada Allahu al-husna Allah ce amma dukan su jin Allah ya musu alƙawarin aljanna to magana gari wa kullum wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir kuma ka sani fa Allah madaukakin sarki masani ne akan abu duk abin da kuke aikatawa ko a boye ko a fili shi ma wannan ishara ne Allah ya nuna maka cewa fa na yi wannan saboda na san abin da ke zuciyar nasu ne na sa wani suke aikata mana Allah ba yayi a rashin sani bane iyazan billahi iyaza ta'ala an zalika uluwan kabira malai sake kawo aya ta takwas zuwa ta goma cikin suratul hashr التي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا أن آيوي الله مدوككين سلكي يتركك المهاجرون يتركك الأنصار sannan sai Allah ya faɗa mana mu kuma da zamu zo bayan su me ya kamata mu zama Allah ya kai muhajiru ya ce ulaika humus sadiquna sunan da suke yi da gaske al'ansar Allah ya ce fa'ula'ika humul shuna, su ne waɗanda suke da rabu Allah ya ce sun raga sun rabauta wa'intan Allah ya ce ya tabbatar da gaske suke yi to tun da Allah ne ya tabbatar da cewa da gaske suke yi a ke su samu ladan abin da suka yi ko ba haka ba ne? waɗannan Allah ya ce sun riga sun rabauta in aka ce in Allah ya ce mutum ya riga ya rabauta ba na ya samu ne ya samu aljanna to kai ma sai Allah ya ce to in kana so ka rabauta ga abin da ya kamata kai kar ka zage su Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan su sun su rinka cewa rabbana fil lana wal ikhwani lil ladina sabaquna ka rinka ce ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani ka rinka wannan addu'an wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kar ka sa wani kulli da kiyayya a zukatanmu ga waɗannan masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim lalle ubangiji mu lalle kai mai tausayi ne ko mai jin kai ne kai da ka zo baya abin da ka kata ka rika yi kenan da su su za su samu tabbas kai ne baka da tabbas mun fahimta ku kai ne baka da tabbas waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suka yi tsarkake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisai da yawa daga cikin hadisan da suke nuna falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi bakan damiyar hadisi wanda in kai la'akari da sakon da ke cikin hadisi da kuma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana ya faɗi hadisin ya ka ta shiga taitayinka hadisi na cikin sahih bukhari da sahih muslim wata rana an samu Ce ce ku ce an samu dama tsakanin khalid bin wali da abdurrahman bin Awu. abdurrahman bin Awu yana cikin alladina an faƙo min ƙabul fati wa ƙatalu yana cikin waɗanda suka ciyar tun kafin fatu suka yi yaƙi suka ba da dukiyarsu suka yi kaza a kore su a maka aka ƙwace komai nasu khalid bin wali yana cikin alladina an faƙo min ba'adu shi wa galibin wale yana ci waɗanda su sai bayan fatu tukun suka suka suka fara maya kuma a baya Allah ya ce la yastawi minkum ko man anfaqa min qabli fati yawwa Allah ya ce ba ba daidai bane ka duba tsakanin sahabban ma fa darajar mu ya fi na wani balle kai dan karan kadamiya ko ka bane to sai aka samu ɗan cece ku dai tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf da aka samu wannan cece ku sai har Khalid ya faɗa ma Abdurrahman bin Auf maganganu na da ya fusata shi Abdurrahman bin Auf shi zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa magana faɗa da Khalid mu fahimci wannan sakon manzo Allah yana magana da wa Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul amma ya bata ma Abdurrahman bin Auf rai manzan Allah yake fada mishi sai manzo Allah yake mishi la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadukum أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه خالبا فهدي بني amma manzo Allah yana fada ma Khalid bin Walid duk kokarin da yayin nan a matsayin shi na sahabi da yakin da yake nan da za a bashi girman dutsen Uhud na zinari ya bayar sadaka ladan shi ba zai kai ladan Abdurrahman bin Auf in ya bada mudu ɗaya na dabino ko rabin mudu tsakanin wa Khalid bin Walid da wa Abdurrahman bin Auf mu dai mun san Khalid bin Walid ya fi iyayen mu ma ko akwai hadiri to in an samu wannan bambancin tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf to ne irin bambanci ne ke tsakanin ka kai da Khalid bin Walid eh ai ba za a iya fadanta ba ma su haka taba mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin bala'i bane manzo Allah yana faɗa ma Khalid ne akan Abdurrahman bin Auf la tasubbu ashabi shi ma ba sahabin ne shi ma ba sahabi ne an gani hago ne ke nuna maka cewa lallai darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajar ke da ke ga hadisin a ah, da ke cikin sai bukari da muslim hadisin imran bin husayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya khairun Sun qarni ne الذين يلونه thumma alladhina yaluna yace mafi alkhairin mutane suna da suka rayu a karnin da ne rayu ciki tare da sai waɗanda suka biyo bayan su sai kuma waɗanda suka biyo bayan su karni nawa kenan uku amma wani ne mafi daraja karnin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa akwai wata khutba da Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud yayi abdullahi bin mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yake cewa inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fawajada qalba muhammadin khayru qulubi al-ibad fastafahu li nafsihi وابتعثه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد Sallallahu الله wa sallam. فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء ماذا الله عبد الله بن مسلم إن الله نظر في قلوب العباد lallai Allah madaukakin sarki ya yi dubi zuwa ga zakatan bayi gaba da fa wajada qalba muhammadin khairu qulubil ibad sai Allah madaukakin sarki ya tarar da zuciyar manzon Allah sallallahu ya fi zuciyar kowa a alkhairi fasfafahu li nafsihi sai Allah ya zabi manzon Allah makansa wa ta'atahu bi risalatihi ya aiko shi da saƙonsa ثم نظر في قلوب العباد بعد da محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد sai Allah madaukakin sarki kuma sai sanya zakatan sahabbansa su suka fi kowace zakata alkhairi da ya sa haka faja'alahum wizara anabiyyi sai san su ne zama taimakan annabinsa yuqatiluna ala dini suna yaki akan addinin Allah sai ce fa ma ra'ahu hasanan fa huwa inda Allah hasan duk abin da sahabbai suka gani suka ce wannan abin mai kyau ne to har a wajen Allah mai kyau ce fa ma ra'ahu sayyi'an fa huwa inda Allah sayyi duk abin da kuma sahabbai suka ga cewa wannan abin mummuna ne wallahi har a wajen Allah mummuna ne wallahi har a wajen Allah mummuna ne saka sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun wuce wannan shi yasa malam ibn abul izz al-hanafi yake cewa faman adallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyar al-mu'minin yace wai wa yafi bata ne saboda wanda za a samu kulli da kiyayya a zuciyarsa na waɗanda suka fi kowa alkhairi a cikin mu'minai sune sahabban annabi Muhammad wa sadati awliya illahi ta'ala ba'da an-nabiyyin waɗanda su ne jagororin waliyan Allah bayan annabawa bal qad faddalahum al-yahud wan nasara bil faslatin yace duk wanda ya zama haka yake to wallahi yahudawa da nasara sun fi shi alkhairi me yasa yace qila lil yahud man khayru ahli millatikum an tambayi yahudawa su suka fi alkhairi amma a mabiya addinin ku qalu suka ce ashabu musa suka ce sahabban annabi musa wa qila lin nasara an tambayi nasara man khairu ahli millatikum su waye suka fi kowanne alkhairi a cikin mabiyanku suka ce ashabu isa Su ne mabiya annabi isa wa qila lir rafida amma an tambaye shi'a man sharru ahli millatikum qalu ashabu muhammad su kuma shi an ce waye fi sharri cikin mutanen ku suka ce sahabban manzon Allah to dala ba gonde yahuda da nasara da su ba gonde yahuda da nasara da su to in dai in dai sahabban annabi gaba haɗai mutanen banza ne to mu me muke yi aikin banza muke yi aiki nan to sallan da kake wa ya koya maka kana nan ne annabi ya koyar wa ya sanar da kai ba sahabai ba ne. azumin da kake yi aikin haji da kake yi duka abun aikin da kake na ibada ya zama aikin banza nan kake yi so indirectly ba za su da ba su ce maka sallan da kake aikin banza ba ne, sai suka fake zaka ce wanda ya koya maka ne mutumin banza ta mutumin banza zai koya da alkhairi ne shi ne kawai magana an fahimta kawai ita ce sabon Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya shirye da mu to wannan kaɗan ne daga cikin falalan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-Ajuri ya kawo hadisai da yawa Ƙarƙashin wannan wannan babu daga cikin hadisan malam ya kawo nan maganin da muka muka karanta na Abdullahi dan Mas'ud ya kawo shine hadisin farko da ya kawo ya kawo hadisin har ila yau daga Abdullahi dan Mas'ud kwatankwacin wannan muka karanta to daga cikin hadisan da malam ya kawo wanda suke so mu karanta akwai hadisin jabir bin abdullah al-ansari Allah madaukakin sarki ya kare da abin shi jabir yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake inna Allah inna Allah tara ashabi ala jami'il alamin illa an-nabiyyin wal mursalin واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي القول الأول والثاني والثالث تترى والرابع فمثل مالك سوى jabir bin abdullah amsari ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah madaukakin sarki ya zabi sahabbaina akan dukkan halittun da Allah ya halitta banda annabawa da manzanni sune kada suke fi sahabbaina daraja sune kada suke fi sahabbaina daraja yake sa'an nan a cikin sahabban nawa Allah ya zaɓa mun wasu mutum hudu ya sanya su su suka fi kowa alkhairi cikin sahabbaina zallati abubakar da umar da usman da ali yake amma kuma dukkan sauran sahabbai na suna ta kai sannan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi al'umma ta akan sauran al'umman duniya gaba da sannan a cikin al'umma ta Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi ƙarni guda hudu su ne da ƙarnin daga ƙarnin da na rayu a ciki da kuma ƙarni uku bayan wanda na rayu a ciki. Jami'ai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan yana nuna muhimmancin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da malai ya kawo wanda hadisi yana cikin muslim imam ahmad yana cikin sahih muslim hadisin sa'id bin abi burda ya rawaito daga babansa abu burda shi kuma ya rawaito daga abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari ce wata rana suna zaune ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء sai manzo Allah ya daga kansa sai kalli sama yace wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila da manzo Allah sallallahu alaihi da wannan dabi'a musamman inda da dare sai haka yana zaune sai daga kalli sama ita kallon halittun sama haka yace ranar da manzo Allah ya kalli sama sai yace taurari security ne na sama fa'ida zahabatin nujumu ata sama'a matu'an ce idan taurari suka tafi ya zama ba su to abin da aka masama alkawari zai tsirin tseta shi ne tsatsagewa da za ta yi ran tashin alkiyama lokacin Allah zai tafiyar wa idan nujumu to misfat za a shafe dukkan taurari gaba tana tafiya shi kenan saman ita ma ta zama ta. za a tsatsage idan sama'un shaqqat ko wa aznat li rabbiha wa shaqqat manzo Allah ce to taurari sune security na sama idan taurari suka tafi to abinda aka masama alƙawari na ita ma tafiyar ta zai sai ce wa ana amanatun li ashabi ni kuma security ne ga sahabbaina fa idza dhahabtu ata ashabi ma tu'ad ma yu'adu ina tafiya to abin da aka ma sahabbai na alkawari na rashin security su ma zai same su sai ce wa ashabi amanatul li ummati yace sahabbai na kuma sune security na al'umma fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adu sahabbai na suna tafiya to abinda aka ma al'umma ta alkawari na sabani wala ya zaluna mukhtalifina illa man rahim rabbi to su ma zai shafe su ashe sahabbai security to yanzu ba sabon ba sa nan me zai tabbatar maka da wannan security ne sai kai riko da hanyar su abinda suka mutu akai abinda suka rayu suna bautawa Allah da shi ya zama kai ma da shi za ka rayu kana bautan Allah madaukakin sarki da shi sai ka samu wannan wannan security da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata da cewa sahabbai sun zama ga To wannan kadan ne daga ciki mala ya kawo hadisai da yawa a ƙarƙashin wannan matsala kusan shafi biyar ko shida ya rinka jero hadisai akan falalin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan yayi kuma kulla wani babu babu shahada shahadati lil asharati bil janna babi ya faɗi ya kulla hadisai wanda suke magana akan wannan da aka musu albishir da aljanna bayan ya gama ya kulla babi akan khalifancin Abubakar bayan ya gama ya kulla babi akan kalifancin Umar bayan ya gama ya kulla babi ya dinga jero magana akan falalan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu karanta tun da mala ya karanta fakara ta gaba sai da ikon Allah sati mai zuwa kafin mu shiga fakara ta gaba za mu duba akwai shubuhat karerai da shubuhoni da masu addinin shi'a suke faɗa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kuma ke kafa hujja wa wasu ayoyi ha daga ciki kaman ayan da kuka ta cikin suratul fath muhammadur rasulullah ko karshen ayan Allah ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum ko sai suka ce min din nan ai tabi'idiyya ne ma'ana wasu ne daga cikin sahabban Allah ya musu alƙawari banda wasu an gane ko sai su suka specify wasu da wanda ba wasu duka za mu karanta amsoshin da Dr. Usman bin Muhammad Al-Khamis ya ba su a cikin wannan littafi hikbatun min at-tarikh insha Allah ta'ala abuna muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu da kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam